tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah babu tafsirin tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah abinda wannan babi zai karantar da mu tafsirut tauhid wato fassaran abinda ake nufi da tauhidi wa shahadati an la ilaha da kuma fassarar shahadatu an la ilaha illallah ababai nau kenan biyu amma a hakikalin gaskiya abu ɗaya ne domin at-tauhid shine shahadatu an la ilaha kuma shahadatu an la ilaha ita ce da haka suka ce man bab atafil mutaradifai ababai ne guda biyu kawai aka yi a su dan bambancin lafazi ba dan bambancin ba domin tauhid shine shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah kuma shi shine tafsir ah, shi ne tauhid wa qaulillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab cikon ayar wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. ubangiji ta'ala ya ce ula'ika allazina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون waɗancan waɗanda masu shirka suke roƙonsu suke kiransu suke bauta musu yabtaguna ila rabbihim alwasila su da kansu suna neman kusanci zuwa wurin Allah Ayyuhun aqrab dan haka wannan su ne yafi kusanci zuwa ga abin da zai sada shi da yardan Allah su waɗanda aka kira ɗin ko kuma su waɗanda aka kira ɗin wanda suka kira wana masu kiran ko waɗanda aka kira wato yadda hoton abin yake waɗansu mutane ne salihai bayan Allah kamar Uzairu alaihi salam kamar Annabi Isa kamar Nana Maryamu kamar mala'iku duka waɗannan bayan Allah ne wanda suke bauta ga Allah waɗanda ba sa girman kai wajen bautar Allah mala'iku dare da rana su suke yusabbihuna al-laila wan nahara la dare da rana tasbihi suke fasa gajiyawa haka annabi isa bautar Allah laifi haka uzairu haka maryam to sai waɗansu sai suke kiran annabi isa din su bauta masa waɗansu su kira maryam din waɗansu su kira uzairu waɗansu su kira mala'iku to su mala'iku da waɗanda aka ambata suna kiran Allah su kuma waɗancan masu shirka suna kiran mala'iku suna kiran annabi Isa to cikin ajujuwan guda biyu wanne ne yafi kusanci da abin da zai sadar da shi da Allah su waɗannan bayan Allah shine ma'ana ayyuhum aqrabu sai kawo siffar su an gane ko ayyuhum yaqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu su waɗannan bayan Allah na gari annabi Isa ne ko na Maryama ko Zairu ko mala'iku ko ma duk wani salihin bawa ga siffar su yarjuna rahmatahu suna fatan dacewa da rahamar ubangiji kullun roƙon su samun shiga aljanna wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah kullun roƙon su Allah ya tsare su daga shiga wuta inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar jima tsoro a bar a nemi tsari da ita a bar a nemi kauce mata an gane ku to dangane da wannan aya abdullahi dan mas'ud yake cewa sanadiyar saukar wannan aya shine wata tawaga ce cikin mutane bil adama sai suke bauta ma aljanu aljanu su ba su umarni su bi don saboda samun waɗansu bukatunsu na duniya ana nan a haka lokaci mai tsawo sai aljanun suka musulunta suka shiga musulunci sai suka shiga bauta bauta ma Allah su ko waɗancan mutanen ba su farga ba ko ba su wa'azantu ba duk da haka sai suka shiga bauta bauta wa aljanun su kuma aljanun suna bauta ma Allah to shine Allah ce ulaika allazina yad'una kaga waɗancan waɗanda mutane ke roƙon su suke neman tsari a wajen su menene abin da zai biyo baya yabta gona ila rabbihim alwasila su neman wasila suke zuwa wurin Allah ta'ala neman abin da zai sada su da Allah suke bautawa Allah suke dan haka ayyuhum aqrab wanne ne daga cikin su yafi dacewa da gaskiya wanda ya roki halitta dan uwansa ko kuma wanda ya roki Allah wanda ya roki Allah wa yarjuna rahmatahu bugu da kari suna fatan dacewa da rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar sa inna azab rabbika kana mahzura Abdullahi dan Mas'ud yace wannan ta sauka ne akan wadannan kamar yadda zuwa cikin sahih Bukhari amma za a iya samun riwaya daga wajen Abdullahi dan Abbas shi kuma yana ganin ta sauka ne kan waɗanda muka ambata baya waɗanda ke bautawa Annabi Isa da maryam da mala'iku ko ke bauta wa uzairu alaihi salam to amma shekul islam ibn taymiya yace ayar za ta gaskatu akan waɗannan ma da wanda ba wannan ba duk wani wanda yake bautar wani salihin bawa wanda shi salihin bawan nan yana bautar Allah to wannan ayar ta gaskatu akan sa ina fatan kun fahimta sawa'un an yi shi a da a yanzu yake ko nan gaba zai su domin duk wani salihi da za a ce wani salihi ne waliyin Allah ne da me yake samun salaha din nan da kuma walitaka da bin Allah da bin umarnin Allah da jin tsoron azabar Allah da fatan samun ramar Allah wannan shine zai mai shi wali da zaran kun tamu tarihin wani salihin bawa yace ni bana jin tsoron Allah Bana jin tsoron azabarsa ba ruwana da aljanna ba na so ni ina bauta masa dan shine Allah to wannan ba wali bane yanzu kokari ake zama musulmi ma tukuna da akwai nau'i na zindiganci tare da ina fatan kun fahimta duk bawan Allah na gari na jin tsoron azabar Allah yana fatan me samu rahmata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wannan shine sifar duk bayan Allah na gari shine ibn al-qayyim ke cewa sifa uku ce ake bukata dama wurin salihin bawa farko al-mahabba kololuwar kauna zuwa ga Allah wanda duk abin da zai kaunata bayan kaunar Allah yake ta yadda duk kaunar da yake wa wannan abin in ya kawo doka da su saba mata Allah to zai jefar da tashi dan ya rike ta Allah sannan abu na biyu fatan samun rahama abu na uku jin tsoron azaba yace duk wannan ayan ta tara su ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wannan shi ke nuna mahabba din su ga Allah tunda suna neman mai sadar da su zuwa gare alwasila suke nema ko da wani lokaci to kuma wannan na ƙara tantance mana cewa ashe alwasila din nan aikin da a ne wasila din ba rikan gangan wani mutum ka yi wasila da shi don dacewa da rahmar Allah ba a'a ka riki aiki na gari ka riki imani da aiki na gari da jihadi da kyautayi a matsayin shine wasilarka da zai sada ka da mai da rahmar Allah yayin da kake aikin kuma kar ka dogara da aikin har yanzu kana nan bainal khawfi war raja yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu duk ibada sai an gina ta bainal khawfi war raja idan ya zanto kai al-khawf kadai tsoro ya mamaye zuciyarka baka fatan samun rama kai tsoron azabar kaɗai kake ji har yanzu baka zama bawa na gari ba ya zanto za a samu al-ya'su kenan daga ka za a sami al-qunut daga wurin al-qanut daga wurinka Allah ko yace la tay asu min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah illa al-qaumul kafirun kada ku bai tsammani kar ku fitar da rai daga rahmar Allah rahmar Allah tana da yalwa duk sabanka kada ka kawo matakin da zaka ce kai yanzu ai ko da na toma Allah ba zai karba ba idan kai haka wannan aliya su kenan la ta yasu min rauhillah ba mai yin haka sai kafirai innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم fadin rahamar Allah shine zai hana ka ɗaya tsammani saboda yalwata saboda yawanta za a raba kowa ya samu to na ɗaya bai abu na gaba dole ka ji tsoron azabar kuma domin idan ya kasance sa rahamar kake ka jin tsoron azaba laifi ne kuma ka sa rai kuma ka ji tsoron azaba ba sa rai kuma shi ma laifi ne wancan na farko jin tsoron azaba ba tare da sa rai ba shine aliyasu kin da kuma alqanut wa man yaqnatu bi rahmat rabbih illa dallun innahu la ya'su min rahmatil illa al kafirun amintuwa cewa kuma ato yanzu na riga na dace kenan ba na jin tsoron ma komai za ta banjan banjan na tabbatar ni dan aljanna ne kai da'awa irin ta yahudu suka ce aljanna ta su su kadai lan aljanna ta illa man kana hudan Allah ce tilka amani amaniyu wannan abin da suka faɗa ne da baki amani ne guri ne na zuci suka faɗa da baki qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjar ku da ta nuna hakan inda gaske kuke yi idan ka ce ka amintu kai kawai ka riga ka tsira kai dan aljanna ne kai ka samu garanti to wannan ya zama al'amnu min makarillahi Allah ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul kasiru, dan haka dole sai an samu bangare guda ga ibada wannan dama shi ne shine yabtaguna ila rabbihimul wasila wanda wannan ibadar me yasa ka yinta al mahabbatu lillahi ta'ala kaunar Allah ta kake bauta masa kana bauta masa dan kaunar sa to bayan bauta dan kaunar sai ka zo kuma me yarjuna rahmatahu suna jin tsoron me suna fatan samun rahmatar wai kafuna azabahu dole sai kai haka sai an samu daidaituwa tsakanin bangalolin guda inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka a bar aji mutu dole to yanzu menene dangantakar wannan ayar da wannan babin domin babin da ya ce shine babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah a cikin wannan ayar menene yake da alaƙar tauhidi shine suka ce ai tauhidi wato shine yarda da kadaituwar Allah shi kadai ko to wannan yarda da kadaituwarsa abu ne na zuci da harshe zai furta bayan harshe ya furta kuma sai gambai sun yi mai sun gaskata wannan aikin da ka yi a aikata na bautar Allah shine abin da ke tabbatar da tauhidi din wanda shine aka sa suna wasila a cikin ayar ya fita gona ila rabbihimul wasila aiki da ka yi na bauta duk wannan na ƙara kan tantance maka abin nan sannan kuma a waje ɗaya wannan na ƙara nuna mana alamar tauhidi shine in rikar wasila zuwa wajen Allah abinda zaka rika ya zama maka wasila a wajen Allah kuma shine ibada shine da'a ba ka riki gangan jikin wani mutum ba ibadar ka da zaka yi sa'ar ka da zaka yi ga Allah to wannan shine wasilar ka ta dacewa da rahmar ubangiji amma rikar gangan jikin wani mutum to ya zanto ba shine ba da ya zama kun ya tauhidi da wannan daga lokacin da ka rike wani ya zama wakilar ka to a in baka yi a hankali ba za ka zo kana bauta ta masa nan gaba ka kyale Allah daga nan gudan an samu kishiyar tauhidi amma daga lokacin da ka dauki ibada ka zanto ita ce wakilar ka zuwa wajen Allah ka ka tsantsanta tauhidin ka kenan zuwa ga Allah ta'ala shine dangantakar wannan aya da kuma matakiyar magana babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah to wannan dai shine wannan aya tana cikin suratul isra'i aya ta 57 kuma cikakkiyar ma'anarta tana bayyana idan ka faro ta daga farko kulidu alladhina zamtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila kace da su udu zamtum min dunihi ku kirayi dukkan wani wanda kuke bautawa ko kuke riya cewa yana da tasiri min dunihi ba Allah ba shi wannan din da kuka riya masa hakan fala yamlikuna kashfa dhurri ankum shi da ila iransa ba sa iya mallakar yaye cuta daga gare ku wala ta hawila ko canja ta ko kautar da ita alkashu shine ne ɗauke cutar gaba daya at-tahwilu shi canja ta daga masassara zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa ciwon ciki ba wani wanda yake da ikon ɗauke cutar gaba daya ko ya canja ta da wata ta in banda Allah duk wanda aka kira ba Allah ba zai iya wannan ba wa bitali zai zanto kenan ba wanda za a bauta sai wa sai Allah wanda yake da iko kan wannan wa qawluhu wa iz qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون شنو تكر آية Allah ce wa iz qala ibrahim ka tuna wa al'ummar ka yayin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa yace da su innani bara'un mimma ta'budun lalle ni bara'un na barranta na kukuta mimma ta'budun daga dukkan dangin abin da kuke bautata masa na kubuta na barranta babu ruwana mimma ta'budun da dukkan abin da kuke bautawa Allah ku yi sulman abin da ku suke bauta a wannan lokaci sukan bauta a taurari sukan bauta a rana sukan bauta wa dukkan dangin ababen tarayya irin waɗannan ababen tarayya da suka jingina mu Allah annabi Ibrahim ce gaba ɗaya na ranta daga gare su ba ruwa na da su na yi fito na fito da su yace illal ladzi fatarani sai wanda ya kirkiri halitta ta domin fatara wanda ya halitta ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba sai a ce Allah ta'ala fatarahu ala zalika ma'ana ya kage halittar mutum akan haka ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba duk abin da kuke ta bota ba ruwana da shi illa allazi fatarani sai wanda ya kage halittata. ina fata an fahimta to me alakar wannan da tauhidi ko shahadatu Allah ila Allah wannan abin da annabi Ibrahim ya faɗa shine tafsirin kalmar shahada domin kalmar shahada bangaloli guda biyu gare ta shine la ilaha da illa Allah la ilaha nafiyun illa Allah isbat fatin annabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da mai la ilaha da yace illal ladhi fatarani daidai yake da me illallah kaga tafsirin la ilaha illallah tafsirin tauhid ke. tafsirin shahadati la ilaha illallah ke. kalmar shahada ce a fakaice faɗa. wato kenan ko da ka faɗe ta in baka kudurce wannan ma'anar da ke cikin wannan ayar ba baka ma san ma'anar kalmar shahada da bakin ko ka faɗa da baki baka san me kake me zai nuna maka kalmar tauhidi ce da yake illal ladzi fatarani fa innahu sayhadi ayar gaba ta ce wa da'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa da'alaha kalimatan sai annabi ibrahim ya sanya ta ta zanto kalma daya ita ce kalmar me. kalmar baqiyatan kalma da za ta ci gaba da wanzuwa duk annabin da zai zo bayan sa zai kira zuwa gare ta a cikin zuriyarsa fi aqibihi ita ce kalmar da za ta ci gaba da wanzuwa fi aqibihi a cikin zuriyar annabi Ibrahim la'allahum yarji'un ko sa ko zuwa gare ta shine malamai suka ce har kiyama ta tsaya ba za a rasa musulmai ba cikin zuriyar annabi Ibrahim dan an sa ta zanto kalimatan ba kai ta ko an samu wadansu sun fadare lalle an samu wadansu akan tauhidi وجعلها كلمة باقية في آخره لعلهم يرجعون wannan شيء tafsirin kalmar shahada wato kun ga idan kuka lura kalmar shahada ta kunshi ababe ne guda biyu ko nafi da al-isbat nafi shi kadai baya mai da mutum musulmi isbat shi kadai baya mai da mutum musulmi sai ya hada guda biyu nafi wal isbat innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin yanzu wannan ya bayyana a gare mu a fili tafsirin tauhidi da kuma tafsirin la ilaha wato karkashin wannan abu da annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanansa wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah cikon ayar wal masiha ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم لفظا اتخذوا سنرقا سوى لنا سكرقا آية كافون ونن تاء بجف آية كافون ونن وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم kenan masu wannan su ne wa yahudu da nasara ittakhazu ahbarahum sun riƙi malamansu. su lafazin ahbar jam'i ne na alhabru ko alhibru ko da fataha ko da kasra alhabru ko alhibru ma'anarsa duk ɗaya ce yana nufin al'alim malami ko masani ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman wa ruhbanahum ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib ar-rahib kuma shine al-abid mutum mai ibada mai yawan bauta kenan ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su wa ruhbanahum da masu ibadar su a matsayin mai arbaban a matsayin ababan bauta min dunillah suka kyale Allah suka riki malaman su a matsayin abin bauta suka riki masu yawan ibadar su a matsayin abin bauta min dunillah suka rabu da Allah wal masih ibn maryam haka sun riki annabi isa dan maryam a matsayin abin bauta Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu tare da cewa ba a umarce su da komai ba sai su bautata ma Allah shi kadai baya da abokin tarayya amma duk da haka sai suka riki malaman su suka riki masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah ba abinda zai kara fito da wannan fili shine hadisin Tirmidhi hadisin Adi bin Hatim al-Ta'i wanda da kirista ne kafin ya musulunta amma daga baya ya musulunta da wannan aya ta sauka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ayan nan ta cikin suratu tauba ta tuhumce mu kan cewa mun riki malaman mu da masu ibadar mu a matsayin ababan bauta mun kale Allah ko alama ba mu taɓa riya cewa masu ibadar mu ababen bauta ne gare mu ba ba mu taɓa riya cewa malaman mu ababan bauta ne gare mu ba ta yaya aya za ta zarge mu da abin da ba laifin mu ba da kuras cross din shi zo wajen annabi yayi wannan bayanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zauna yanzu malaman ku ba sa halatta muku haram haram ce kalar su zo su halatta muku da san zuciya ku bi su yace eh da wannan kankan to ba sa kuma haramta muku halal ga halal kiri-kiri kuna ji kuna gani a nassi amma sai su zo su haramta dan san zuciya kuma ku bi su yace eh to wannan ma akwai wannan sai annabi ce fa tilka ibadatu wannan ita ce bautar da su wannan shine bauta musu da ba wai sai kun ajiye su a gaba kun faɗi kun yi sujada gare su ba sannan kuka bauta musu daga lokacin da abu ya zanto halal karara a qur'ani da hadisin annabi sai wani malamin ka dan san zuciya ya haramta maka shi kuma ka ji ayar da ta halatta ka ji hadisin da ya halatta amma ka ba haramcin malaminka dan taimaka masa kansan zuciyarsa shikenan ka bauta masa shikenan ka bauta masa daga lokacin da abu kuma ya zanto halal karara ya haramta ko ya zanto haram karara ya zo ya halatta abu ne haram sai malamin ka zo halatta ce ai ba komai irin ku ba komai ai wannan ku kai ba komai kai ya halatta maka kai gina. kuma sai ka bi shi akan haka kenan ka samu sabon abin bauta fil rajista sai kawai bai da ita ba ko zai taba samu ba har kiyama ta tafi ka samu sabon abin bauta yanzu kana bauta masa yanzu wannan kaga yana ƙara tantance mana ma'anar tauhidi kenan wannan shine abin da malamai ke kira shirka ta da'a kai halitta da ubangiji ya halitte ka wato ya halitte ka ne dan ibada kamar yadda cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan ka iya cewa ya halitte ka ne dan ya umarce ka ya hana ka dan saboda ibada ita ce umarni da hani yi kaza kar yi kaza a karkashin umarni da hani ake samun halal ake samun haram wannan duk haƙƙi ne na Allah wanda ya halitte ka dan ya ɗora maka wannan bayan ya halitte ka dan saboda wannan manufar sai wani ya zo ya ƙwace wannan damar shine zai umarce ka shine zai hana ka shi zai halatta maka shine zai haramta maka kuma ka bi shi akan haka yanzu ka mai da kishi ga Allah ko ka mai da kishi Allah yanzu kalmar shahada ta tabbata la ilaha illallah ta tabbata tabbata ba ko kafirta ta da baki so miliyan ayi ne kai da safe kai da yamma kai da tsakiyar rana ma ba ta yi ba saboda aikin ka bai fassara aikinka kishiyar abin da harshen kake faɗa ne yanzu duk wannan shi ke bayyana mana hakikanin ma'anar tauki wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ai ba umarce su ba su bauta Allah shi kadai ma'ana ba wanda zai musu umarni sai Allah ba wanda zai ce ku duka za sai Allah duk wanda ya umarni sai a kwatanta umarninsa da Allah da zaran umarninsa ya sha bamban da Allah sai ya kyale masa sa ina fata an fahimta to shikenan mun ce wannan ta shafi yahudu da nasara dan Allah ce wa qalat yahudu uzair ibn Allah wa qalat nasara almasih ibn Allah su yahudu sun ce uzair dan Allah ne nasara sun ce wato annabi isa dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan duk magana su ce da babunan su yudahibuna qawl allazina kafaru min qabl qatalahum Allah an la yufakun anan sai ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum shin yahudawa gaba ɗayansu ne suka riki malamansu da masu ibadarsu a matsayin ababen bauta haka kuma nasara su ma gaba ɗayansu suka riki malamansu da masu ibadarsu a wajen abin bauta ko kuma sun raba ne yahudu sun riki malamansu nasara sun riki masu ibadarsu ina fatan kun fahimta kaga a ahbarahum wannan yana koma zuwa gawa yahudu wa banahum wannan yana koma zuwa gawa nasara saboda galibin yahudu sune malaman su suke da fatawa wadda za su saba da Allah kai tsaye kuma a bisu nasara su kuma ruduwa suke da wa aka ce yayi bauta da yawa ko kuskure inda aka ce ya samu nuri ya yi a bayan gari ya tare shi kadai ya kauri cewa mata ya ki aure to shi ne babban abin koyi a wajen daidai ba daidai ba suna ganin shine bawan Allah shine salihin bawa shine abin buga misali to galibi kuma wannan zai je yayi wannan kuma zan to jahili ne ba bai san me ba shi kansa ibadar ta ba ta yi dawo ballanta na wani zo ya koyi dan haka ittakazu ahbarahum hadhihi sifatun ghaliba ala alyahud wa ruhbanahum hadhihi sifatun ghalibatun ala an-nasara wato wadannan sun rike malaman su wadannan sun rike masu ibadar su ma'ana yahudu mafi rinjayen abinda suka rukon malaman su kira sa iya rukon mai ibada din amma dai sun fi rukon malamai a matsayin ababen bi su kyale Allah nasara galibin abinda suka yi shine rukon masu ibada su kila sa iya bin malaman su amma dai sun fi bin masu mai masu ibada su kowanne akwai sifar da yake galiba ita ce ta rinjaye a kansa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah cikin ayar wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس daga cikin mutane manyan yattasiru min dunillah akwai wanda yake rikar wani Allah andadan a matsayin kishiyoyi ga Allah ɗin. yuhibbunahum zaka ga suna kaunatar su ka hubbillahi kamar yadda ake kaunar Allah cikin mutane akwai wanda wannan shine dabi'a su yattakhidhu min dunillahi andada man yattakhidhu akwai wanda yake rikar min dunillahi wani Allah andadan a matsayin kishiyoyi al andad jam'i ne na nid idan an ce anniddu shine ashabihu kama su kamanta shi da Allah wajen kamanta shi da Allah ba wai suna kamanta shi cewa girman su da Allah zatin sa irin na Allah ba wai wannan bane ba tunda ba su taba ganin Allah lan suna su kamanta shi da wani ko wannan suna kamanta shi da Allah ne ta wajen wani haƙƙi da Allah shi ma su shi? wajen wata dama ta Allah shi kadai shi ma sai su ƙari irin wannan damar su shi yan sun kamanta shi da wa sun kamanta shi da Allah ina fata an fahimta to shine suna rikon wani Allah a matsayin kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar su kamar kaunar Allah to menene abin nufin suna kaunar su kamar kaunar Allah shine sai waɗansu suka ce su waɗannan wanda ke rikar kishiyoyi ga Allah suna son wannan kishiyoyin irin san da suke ma Allah ma'ana sai suka raba soyayyar tsakiya suka ɗauki rabi suka bai ma Allah kuma suka ɗauki rabin suka bai wa sauran waɗannan ababen da suka rika shi wannan wanda suka rika din mala'ika ne uzairu ne nana maryamu ce annabi isa ne waliyai ne sun dai raba soyayyar gida biyu sun ba Allah rabi kuma sun ba wani Allah a matsayin rabi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai wa daida irin son da suke wa Allah to ka so wani daidai wa daida irin son da ake wa Allah wannan ya zama shirka ke san da ake wa Allah shine kololuwa da zaran ka daidaita shi da wani yanzu ka mai da wannan ya zama mai kishiya ga Allah wanda wannan shine ake kira shirkul muhabbati shirka ta fuskar kauna shirka ta fuskar su kana kaunar ki irin kaunar da ba a kowa sai Allah waɗansu malaman suka ce a'a yuhibbunahum ka hubbillah ma'anarsa suna kaunar waɗannan kishiyoyin da suka samu Allah ka hubbillah kamar irin kaunar da mummune ke wa Allah mummune na gari suna kaunar Allah kaula ta kololuwa sai da duk abin da ya don faro su a rayuwa wa suke fara tunawa Allah in ni'ima ce za su tuna shi ya ba su in suna cikin musiba kuma za su tana ba wanda zai su daga ita sai sai shi saboda haka za ka ga suna kaunar da kaunar da ta mamaye zuciya to haka su kuma waɗannan suke kaunar wannan kishiyoyin irin kaunar da mummune suke wa Allah shine ma'anar yuhibbunahum ka hubbillah ma'ana ce guda biyu ko dai wancan ko wancan amma sai dai ma'anar farko ta fi bayyana a aya don Allah ya ce a gaba wallazina amanu ashaddu hubban lillah ya nuna wancan suna kaunar Allah suna kaunar gumakansu daidai wa daida to amma su ko mummunai kaunar Allah ita ce kololuwa sama da komai kaga inda suka sha bamban tsakanin su da masu shirka kenan su masu shirka sun raba daidai sun ba abin da suka sanya su kishiya ga Allah rabi sun ba Allah rabi mummune ku ba wani raba daidai sun dauka sun bai ma Allah duk wani wanda za su kaunata sai in Allah ne ya nuna ya ce a kaunace shi to sai su kaunace shi sai in ya zanto kaunar shi tana biyayya ne ga kaunar Allah ma'ana ciko ne na kaunar Allah to sai su kaunace shi in ko Allah baya san shi to su ma za su dakatar ba sa san shi kaga nan gurbin su da mummune kenan na amanu ashaddu hubban lillah su mummune kololuwar kaunar su suna yin ta ne ga Allah ta'ala shi kadai ba sa yadda su hada shi da wani yo yi wannan gurin da dai muhallu shahid ya wadatar ina ko yanzu ina ne inda wannan ayar take da alaka da matashiyar magana inda take alaka da matashiyar magana kasancewar yadda Allah ya nuna mummunai ƙololuwar kaunarsa tana tabbata ga Allah wanda wannan shi ke tabbatar da ma'anan la ilaha illallah kenan har kauna ma kar ka kaunaci wani tare da Allah daidai wa daida dole kaunar Allah ta zanto ke ce kololuwa domin da zaran ka raba daidai ya zanto ka san wannan ya zama kishiya ga Allah la ilaha illallah wanda take nan bata tabbata ba tauhidin da kenan har yanzu bai riga ya tabbata ba to sai dai wajen kauna malamai sukan tsara yin bayani bisa da cewa ita kauna akwai kauna ta ɗabi'a kauna ta ɗabi'a wadda ita wannan wato ainihin a galibi zargi baya da alaka da ita ko yabo a ɗabi'ance ɗan adam yana son yau yana son tufafi yana son wani nau'i na abinci yana son wani nau'i na abin sha yana son wani nau'i na abin hawa yana son wani nau'i na gida yana son nau'i na gari a ɗabi'ance ɗan adam na kaunatar waɗannan ababa abinci tufafi wurin zama matsuguni da sauransu wannan da kauna ce irin wanda take ibada ba ta da alaka da ita alaka ta kai tsaye haka irin kaunar da ibada ke shiga ciki shine irin kaunar da za ta sa ka ji ba ka iya saba umarnin wanda kake kauna ta kowane hali to wannan ba zai yiwu ba a yi wa wani kololuwar wannan kauna sai sai Allah ta ta yadda kaunar ta za ta sa ba za ka isa ba umarninsa ba duk yadda wani yayi ya janye ka ka bi umarninsa ka kyale na Allah za ka ga ba ruwanka da wani kana nan kan umarnin Allah duk yadda kake kaunar wani ba ta kai kaunar Allah da zaran ya zo da wani abin da ya saba mana Allah to sai ka dakatar da nashi to wannan ita ce kauna da ake magana a kanta wanda ake son ta zanto tabbatacciya ga Allah shi kadai ba a eh, eh, rafiyar da ita da wuri amma kauna ta wacce ta dabi'a ka kaunaci kaza ka kaunaci kaza wannan kauna ce ta dabi'a galibi zargi ko rashin zargi ba ya da alaka da ita alaka ta kai tsaye sai a wadansu yan bangarori ne ta iya ka kaunaci wani nau'i na abinci irin wanda Allah ya haramta ya haramta shi ka kaunace shi wanda kaunar ta zo ta saka shi sai a ce ka bauta masa kenan nan sako kawai kai ma a kai ba da ce wanda ya kaunaci naman alade ya ci ko ya kaunaci Mose kaunar da yake masa yasa ya ci za a ce ya bauta masa ne ko ya saba wa Allah a zuciya tabbatar Allah ya haramta amma son zuciya irin da yake je ya ci abinda Allah ya haramta ko ya ci abinda Allah ya haramta ko ya daura tufafi irin wanda Allah ya haramta yanzu wannan ibada ce yayi ko kuma dai kawai sabo ne ba za a ce yayi shirka ba abin da yayi din na ai ba bauta yayi ga wani Allah sai fa in abin da ya yi ɗin ya zanto ya ginu ne a kan fatawar wani Allah ya ce mushi haramun ne sai wani ce na halatta ma kai da yau ka ci ba ka tabbatar da ayat da ta haramta inna ma harrama alaikum almaytata hurrima hurrimat alaikum almaytatu wa damu sai kawai wani zuci kai daga wani halatta ma sai ka bi to yanzu nan gudun ya zo mai kenan bauta bauta da sako sun haɗu yaddar ka da zo ka fi wannan halaccin shirka ne ko da baka ci abin ba sannan ka ci abin kuma ya zo mai haramun sako kuma yanzu ya karu kenan dan ka ci haram kuma ka da halaccin wani wancan ga shirka ga sako ya tsaro guda ina fatan kun fahimta da kyau to shi yasa wancan na farko na biyayya ga wani Allah akan ya halatta ma haram ko ya haramta ma halal shine ake kira shirku ta'a wannan na biyu wanda zaka kaunaci wani irin kaunar da ake wa Allah to wannan shi ne ake kira shirkul mahabbati akwai shirku ta'a akwai shirkul mahabbati dukkan waɗannan kuma suna rushe tauhidi ne gaba daya duk wanda yi su ba zai waye gari ko ya yi ne yana cikin musulunci ba yana da hadarin gaske kwarai da gaske shi yasa wanda suke shi yasa wani malami ke cewa tsakanin mutan da da yanzu mutan dadin wanda suka fahimci musulunci da wanda kuma suka yi adawa da shi na yanzu wanda suka fahimci musulunci da wanda suke adawa da shi akwai bambanci su mutanen da wanda suka fahimci musulunci sun fahimce shi ne don sun san abin da kalmar la ilaha illallah take nufi dan haka da suka shiga cikin ba ruwan su da duk inda wani kamfani na duba yake ko na bokanci sai da ya zanto babu an daina ganin sa a bayan ba wani ya da aljanu ba wani ya da kaza saboda wanda suka fahimci musuluncin sun fahimci haka yake nufi rushe dukkan waɗannan al'amuran wanda jahiliya ke ta kawo su dama wanda wani ne da kalmar waɗanda suka ki shiga musuluncin kuma su sun ki shiga dan sun fahimci mai musulunci yake ina fatan kun fahimta sun fahimci la ilaha illallah tana nufin in ka shiga cikin musulunci ba kai ba gargajiyarka furta ta a baki kana aiki da gargajiya kamar ba ku shiga dan haka sai suka iya ta su faɗe ta dan sun san mai kalmar take nuna wa in an faɗa su kuma abin da take nuna ba sa so su bar amma mutanen yanzu kuwa da wanda ba su shiga musulunci ba da wanda suka shiga galibi kowa ya jahilci la ilaha illallah sai ya shiga yana la ilaha illallah kuma ya je yi wajen boka ya tafi wajen malamin duba ya tafi wajen tsafi ya tafi wajen bori ya tafi wajen bokanci da dabo da rufa ido duk ya tafi wajen waɗannan domin in an fahimci kalmar shahada wallahi a gari kamar nan cikin ba za a samu malamin duwa ba ko daya ba za a samu wani dan tsubu ba ko daya ba za a samu boka ba ba za a samu mai rufa'ida ba duk waɗannan gaba daya kamfanin kansu sun tashi daga aiki in dai an fahimci kalmar shahada dan an san ba su da wani tasiri amma da aka kasa fahimta kalmar shahada mutane suna faɗin kalmar shahada suna zuwa wajen su ha kuma kafiran yau suna faɗa da musulunci don ba su fahimci hakikanin mai kalmar shahada take nufi ba yantar da su ne za a yi daga wani kangin bota da suke ciki a rata ya su zanto bayi ga wanda ya cancanta su zama masa bayi din shine wa Allah a maimakon yanzu da suka zama bayi ga abin da bai cancanta ba su zama bayi gare kaga yanta su ne za a yi su zama 'ya'ya? amma dan ba su fahimci sakon musuluncin ba sai su ce da zama cikin bauta sama da zama na cikin yanci ina fatan kun fahimta shi yasa na daɗin kai tsaye sai annabi ya yake su ya halatta matansu ya halatta dukiyoyinsu ya halatta biranensu suka zanto ganima su da ƴaƴansu suka zanto bayi su da dukiyarsu su zanto ganima saboda sun san ma'ana la ilaha illallah sun ki yadda su faɗa annahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sun ki yadda su faɗe ta suka ce aja'al al-ali hada ilahan wahida yanzu ba mun ce la ilaha illallah muna nufin dukkan wani abin da muka yi dana tasiri mun rufe sai Allah shi kadai aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abin baki ne wannan yanzu duk wani wanda muka yarda dan saboda bukatu na gaggawa waɗanda ba sai mun je wajen Allah ba iya roƙar sa yanzu sai mu rufe shi da amir da alloli abin kula su zama to daya inna hadha la shay'un ujab sai suka iya da su faɗe ta yawan ba haka ba faɗin kalmar kaɗai zai musu wahala ba shi ne wahala ba menene wahala aikin su sun san faɗin da baki ba da tasiri in ba ya aiki ba kuma sun san ba za su yi aikin ba da haka sai suka ki faɗa mu ko sai muka ɗauka faɗin da baki shine yanzu ga abu lahab ya abu talib ya zo mutuwa annabi ya ce ya am kullu ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha inda Allah ya yadda ya faɗa a lokacin bayan cikin kwanciyar ajali ba amma ya san ta yana nufin duk abin da ya da tasirin sada ba Allah ba zai rushe shi yanzu ko da bai yi aikin ba yanzu ya faɗa ya mutu sai ya yadda duk abin da ya da firme ne shi ko ba zai iya da wannan ba dan sai suke ce masa a targaba a millati abdul muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni din yanzu zaka rusa gargajiyar da muka samu iyaye da kakanni a kai zaka rushe ta kaga fa ba ya da fursa yin aikin ma ko da ya da amma ya dadda zuci yana ganin yadda da rushewa da abin da aka samu iyaye da kai kai wannan ba zai yi ba za ka yi yadda da kalmar shahada sai yace huwa ala millati abdul muttalib saboda haka akwai bukatar lallai ka san duk wanda za ka yi ma da'a da kuma wanda za ka kaunata da'a kai da'a ana yin ta ne cikin abin da yake shari'a ta ta amince inna mata'atu fil ma'ruf kamar da annabi ya faɗa inna mata'atu fil ma'ruf duk wanda ya baka fatawa kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzo Allah ya ce to ba za ka bi shi ba kowane ne ba za ka bi shi in ka bi shi kana cikin sani ka bauta masa to shine malamai suka ce shi mai bayar da fatawa kishiyar abin da Allah ya ce da kishiyar da manzo Allah ya ce kashi biyu ne kashin farko wanda zai ba da fatawa da gangan ya san da abin da Allah ya ce ya san da abin da manzo Allah ya ce ya kawo kishiyarsa da gangan dan son zuciyarsa to wannan kirkiri ya zama dagutu katon dagutu kenan a bangasa na biyu wanda zai bada fatawa kishiyar abinda Allah da manzon suka ce amma yayi ne bisa ga ijtihadi amma sai ya faɗa abinda ba shi Allah ya fata ba shi manzon Allah ya fata amma shi a zuciyarsa bai san ma kuskure ba, ba ijtihadi ya sai fada cikin me cikin kuskure baka ta ya fada cikin bata akwai mace ta ya fada cikin bata ya fada cikin kuskure ya fada cikin kuskure to fada su cikin kuskure ta fuskar ijtihadi wannan zai samu ce ya zama dagutu tunda ya bada fatawa kishar abinda Allah ce da manzo Allah ce yanzu ijtihadi yayi ba daidai ba dan haka yana da lada ma a wajen Allah yana da lada a wajen Allah to yadda suka kasu kashi biyu to haka mai musu biyayya shi ma zai zama wanda ya zo ba kashin farko wanda suka bada fatawa ki ke da Allah ce yadda manzo Allah ce kai wanda za ka yi masa da'a ya zanto kana cikakkiyar masallar rewa da ya saba Qur'ani ya saba hadisi amma kuma ka bi shi akan haka abin da yake haram ne kai yadda haram haramci tunda dai ne ya ce aiki kenan sai a tafi haka haram ne kawai ga aya ta ce eh kyale duk ai wani ya ce kaza to duk wanda yawa wani da'a akan haka ya kafirta ya fitar da musulunci karara wanda yawa wani da'a akan wani shi ya zama dagutu wanda ya fi shaka haka yame ya fi daga cikin musulunci amma mutum da ya baka fatawa kishar Allah kishar ta manzansa kai baka san ta saba Allah ta saba manzansa shi ya sani amma kai baka da masaniya kai tsammanin ka kana kyauta da so ba zai dora ka ba sai akan daidai da'an nan da kai masa sai mu ce ka kafirta ka kafirta ba kana da uzuri don baka sani ba kai tsammanin ka wani ba zai wa Allah kariya ba ba zai wa manzon Allah kare ba Ke tsammanin ka wannan nakari ne yaya za a yi faɗa maki ta abinda Allah ya ce da manzon sa sai ka bi shi akan abin da ya faɗa ba wanda ya sai ce ka zama mushriki ka zama kafiri ba za a ce maka amma shi dai na nan a dagutun su tun daga gangan ya sani yana nan a matsayin katon dagutu kai kuma tun da baka riga ka farga ba yanzu salihin bawa kake bi kina. a tunani irin naka amma duba irin taka ubangiji zai mu'amalance ka da wannan kyakkyawan niyyar taka ba za a ce duk aikin ka ya rushe ba amma ana cikin tafiya sai ka kai wani mataki na karatu na fahimta ko ka murda rediyon ka kamo tashar da ba tashi ba da tashi kadai kake ci fm ita kadai sai ka buɗa ka samu sw1 sw2 can sai ka biyo waɗansu tashoshin sai ka ji abin da dacin ya faɗa maka shi ƙarya yake maka dan ga bayani ya zo irin bayanin da ya kore maka dukkan wata subuha dukkan wani jirwaye da kuma wanka an riga an wanke ma shi ka fahimci cewa abin da aka faɗa ma jiya da shekaran jiya dabara-dabara da duk kuskure aka gina ka akai yanzu ne abin da ke wajibin ka kenan sai karbi da shi ka dawo dan kai kana bin Allah da manzon sa ne ba gangan jikin kake kake bi ba dama tan ka bi shi ne ba dan gangan jikin sa ba dan kana kyautar san Allah yake bi yanzu kuma sai bayyana gare ka ba Allah yake bi ba wanda ya baka sabuwar fita yanzu shi kuma kana bin sa ne ba dan gangan jikin sa ba dan ka fahimci yayi ne ya faɗa maka abin da Allah yake so ba cewa kai tawaye ga malamin ka ba wani tawaye da kai kai da matan ai ba kana bin malamin dan zatin sa ba kana bin sa ne dan mai gaskiyar da kake tsammanin yana tare da ita to sai bayyana ya da ita sai ka samu ne ya faɗi gaskiya yanzu yanzu shi na biyan zaka bi shi ne dan zatin jikin sa dan iya sa kayan sa dan gwalan maganar sa a'a dan saboda gaskiyar da ya faɗa maka to wannan shine abin da al'umma suke bukatan fahimta a yau dan haka ne wannan amfanin wannan bayani da makamantansa dan warware kar mu ba da hukunci bai daya ga nau'ikan mutanen da za a iya yiwa kashi biyu ko kashi ko ko sama da haka ko haka to shi wanda kuma na biyu wanda ya ba da fatawa kishiyar ta Allah ta manzansa sai ya fahimci cewa a'a wato bai sani ba kaga anan gurin mun ce yana nan akan daidai kuma yana da ladatin abin da yake to daga ranar da ya fahimci fatawa ta ta je ta yi kuskure da ya abin da ke wajibi gare shi a yau sai ya janye ta je din nan sai ya kawo sabuwar fatawa a yau sai ya gyara al'amuransa in ma ya gyara in bai gyara ba mu da muke bin malam ya ba da fatawa sai ya yi kuskure da can muna tsammanin daidai ne amma sai muka fahimci cikin fatawarsa akwai kuskure da can mun yi biyayya farkon al'amari yanzu mun gane fatawa kuskure ne me abin da ke wajibin mu mu janye daga biyayyar da muka yi wannan fatawar ko da mun yi shekara nawa muna yi amma shi kansa malamin za mu ce mu kaurace masa ba za mu ce mu kaurace masa ai ba da danganci yayi ba ko ijtihadi yayi in muka riga shi ganowa aikin mu shine a samu masu hankali da basira a cikin mu waɗanda suka iya bayani suka iya ladabi da zama da malami su zauna da shi abinda ka faɗa mana akar muka lokaci kaza lokaci kaza mu ko mun samu dan bayani sai muke ganin kamar akwai dan cin taro da juna tsakanin wancan da wannan ko akwai wani ƙarin bayani ko ƙarin haske saboda abubuwan sun dan daure mana kai sai kuka nemi karin haske kuka nemi karin bayani ya saurare ku in yana da adalci zai ji cewa lalle magana da kuka kawo ta tsure ta har ma yana da kyau ku taro waɗansu dalilai ko da kun mun an ce akwai a littafi kaza littafi kaza to amma mu da ba ido gare mu malam ka da ido ba ka ƙara mana bayani in dai dubo sai ƙara muku bayani ba na lafiya ku ne amma da zaran idan mutum ya kuskure na istihadi sai ka ce ka rabu da shi wancan ya kuskure na istihadi ka rabu da shi to kullum baka da malami dan kowa ba ma'asumi cikin mutane yanzu da kuma kana son wanda baya kuskure cewa kana son wani sabo da baya kuskure wani bangare da shi an ci kake ba ku sani ba dai shi a sunni suka yi da itikadi isu masal ma duk wanda yake imam to ma'asumi ne baya kuskure ina fatan kun fahimta idan duk daga kuskure mutum za ka rabu da shi to ba za ka zauna da kowa ba kenan amma yayi kuskure zai ke kokarin ya za ka iya fahimci kuskuren ka kwatanta tsakanin kuskuren da ya yi da daidai da ya faɗa wanda ya furin jayi yanzu kilan an ce faɗi kuskuren wani da ya sa ka rabu da shi ka fara daya biyu uku ya tsunka na hannu ba za su kare ba sai kuskuren ya kare kila saboda daya biyu to fa daidai kuma sai ta kikirguwa ta fi karfin yatsun hannu ta fi karfin yatsun kafa suna da yawa daidai din to yanzu saboda wannan kuskuren daya biyu uku sai sa karbu da daidai din da yake da ita sama da guda ɗari to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da wato kokarin fahimtar mu da addini sai suke cewa kafal mar'u nubulan kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya isi mutum alfahari ma a ce an yi kidan da ke kuskurensa ai wani da cikin kuskurensa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har ka je ko da ashirin ne ka tsaya a nan wurin muka ce karo kace waɗannan ne to ya isa shi alfahari da har ka iya kidan da ke kuskuren dawo bangaren ummu wawiya wa ma adraka ma hiya narun amiya yanzu ka kirge iyakacin kuskure ka iya kirge shi amma daidai ka kasa kirge ta ta fi karfin kirgewa to duk wannan yana cikin abin da zamu kalla ba duk lokacin da mutum ya da'a ga malami zamu ce to abin da kai shirka bane ba sai idan ya yi ya san daidai malamin yake ko bai san daidai yake ba ko yana ganin abin da gurgurdan da muka yi bayani baya an fahimta ko ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من من يقولوا لور كونس سنة تبتر دعيتا دا الله باسا تبتر دعيتا دا قوة في دا الله أبن نبي باوي باسا كونر قوة بني سي الله duk abin da za su kaunata suna kaunatar sa ne dan Allah ya yi izinin a kaunace shi to wannan su ne mamune na gaske duk kaunar da za su yi wa wani Allah to tana ƙasa da kaunar da suke ma Allah to wannan su ne mamune na gaske shi da Allah ya karshen aya walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab walau yaral ladzina zalamu ina ma azzalamai za su sa duba su gani abin da zai faru ran tashin kiyama izi raunar azaba a wata kira'an walau taral lazina zalamu ina ma za ka kalli azzalamai izi raunar azaba yayin da za su ga azabar Allah gobe kiyama ma'ana la ra'aita amran ajaban da kaga abin mamaki a wannan lokacin da sun gane cewa annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab da haka daidaita Allah da wani wajen kauna wannan shirka kuma da kansu masu yin wannan za a tambaye su ranar takin kiyama su yi bayani menene abin da ya sa ku cikin wannan musiba su da kansu za su yi bayani tallahi in kunna lafi dalalin mubin إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق هميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين za su sai in kunna la fi dhalalin mubin lalle mun kasance cikin bata mabayyani izun sawwikum yayin da muka rinka daidaita ku ku wanda ba Allah din nan ba muka rinka daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu to suka daidaita su ta wannan fuska shine suka ce sun daidaita su fil mahabbati domin yuhibbunahum ka hubbillah yani sawu bainahum wa bainallahi ta'ala fil mahabbati dan haka dole ne kaunar ta zanto kasa da kaunar Allah kuma duk wanda za ka kaunata ya zanto Allah ne ya yi izinin a kaunace domin Allah ya umarni ka so mun mutum har kuma ya nuna yana daga cikin alamun imani salatun a yadda annabi bayyana cikin hadisi salatun man kunna fihi wajada bihinna alawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga wa an yuhibbal mar'a ashe ka iya kaunatar mutum to sai dai wannan kaunatar har kawai zaka yi dangane daman ka la yuhibbuhu illa lillah baka kaunarsa dan komai sai dan Allah dan yana son Allah yana son manzon Allah sai kace kaunarsa amma duk wanda ba san Allah ba san manzo Allah kai kuma za ka wadace har suke buga misali cewa duk kaunar da zaka yi sai dai in dan Allah ne kai ta in ka kaunaci wani dan Allah ka so wani gari dan Allah ka so wani gida dan Allah ka so wani mutum dan Allah wannan duk yana cikin kaunar Allah kuma zaka samu lada akai ka so gari dan Allah ka fifita maka sama da sauran garuruka a cikin zuciyarka sama da garin haihuwarka dan Allah ya fifita ta ka fifita madina ka fifita Masjid al aqsa dan Allah ya fifita su ka so waɗansu zamunna ka fifita layalin ashar kwanaki goma farko na zulhijja darare goma karshe na ramadan akan sauran darare ka fifita lailatul qadr akan sauran darare duk wannan ba ka bi su bane dan Allah ya nuna abi ka kaunace su dan Allah nuna kaunace su to duk wannan yana cikin tabi'a kenan da so bayan bayan Allah mu ne maza da mata duk wannan yana cikin bangare na kaunar Allah ka so abin da Allah yake so dama ka'idar soyayya shine idan har kana son wane to kai kokarin kaunatar abin da yake kauna dan soyayya ta ka zanto ta gaske amma kana son wane ya ganka da wanda ya kashe mahaifinsa kana abuta da shi yan soyayya ka ta zama da ai khalilayya ma wasil bi ahadi ya antuma idza lam takuna li alaman uqatil wai wani da suke gaba da wani sai ga abokanan su suna tare da wancan yace kariya kuke ma da kuke ko abokana ne ai tabbatar ko abokaina ne ku yi gaba da shi idan yake gaba da shi amma haka kawai kuna kauna ta kuma kuce kuna su ai ba zai yi ba <laughs> ma wasil bi ahadi ya antuma idza lam takuna li alaman uqatil suka ce ga kai su bin mulawwa gida ya wuce ya sumbaci gidan ba wai dan kasar wajen ba sai dan mai gidan yana son mai gidan amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal wa ma hubbi diyari tagafna qalbi walakin hubbu man diyara yace haka kawai na wuce ta kufai inda aka zauna aka tashi kawai sai na in sumbaci wannan garu in sumbaci wannan irin mahaifatan masoya din nan ko eh uqabbilu wa zal in sumbaci wannan garu da wancan da wancan yace wa ma hubbi diyari tagafna qalbi ba garun ne ya mamaye zuciyata ba walakin hubbu man diyara sai can wanda ya zauna cikin gano ma'ana dai duk abin da zaka kaunata ya fi kaunar da kake ma Allah ta'ala wa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa fi sahihi ai shiru sai in ya zanto sahihi al-bukhari ne yayin da duk malaman hadisi suka ce ja'a fi sahihi bil alif wal lam as-sahih suka yi shiru suna nufin bukhari kawai ba sai sun bada sunan ba amma ga shi abun mamaki ibn abdurrahman ya ce wa fi sahihi bayan kuma hadisin bukhari da muslim to shi ba sai muslim an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qala la ilaha illallah wanda duk yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba menene hukuncin sa haruma maluhu wa damuhu jininsa ya haramta haka dukiyarsa ta haramta ba shi halatta a yaƙe shi ba shi halatta a ribance dukiyarsa wa hisabuhu ala Allah hisabun sai na wurin Allah ta'ala an gane ko to duk wannan yana nuna ma'anar la ilaha illallah abinda wannan hadisi yake da alaka da matashiyar magana ma'anar la ilaha illallah shine ka yadda da bautar Allah shi kadai kada ya zanto kana bauta Allah kai a karan kanka amma zuciyarka ta da ko an bauta nan ko ba komai la ilaha amma wa lam takfur bima yu'budu min dunillahi qa'idar ku shine man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah shine hikimar yin nafiyu da isbat la ilaha domin ka kore duk nau'in abin bauta illa Allah domin ka tabbatar wa Allah amma in ka tabbatar ma Allah kana yi kuma kai yadda a iya bauta wani ko da kai baka yi ba wannan bai mai sai ka musulmi ba har yanzu shine abinda turawa suke so su yaƙi mutane yau suke ta fito da da'awa kala kala zamanatul adiyan wato wai kawantan addinai ne kai ka yadda kai musulunci wancan ka yadda kiristanci wancan ka yadda yahudanci wannan duk ana kawance da juna ba kuma idan ya zo neman taimakon gina abin eh, ibadarsa ka iya taimaka masa shi ma in zai za ka gina masallaci ya iya taimaka maka ya mara ma baya wannan zamanatul adiyan shine su sarki Husaini kenan waɗanda su America take so ta kulawa da yin yada wannan manufar har zuwa yana nan yana shirin zai buga wani Qur'ani wanda zai hada littattafai guda uku ga at-taura ga at-taura ga linjira ga Qur'ani a hade sadaqatul adiyan ko zamanatul adiyan sarki Hussein ne Ko umala kenan waɗannan leburorin turawa kawai leburanci suke ko kobo ma ba a ba su a kyauta suke amilun bila mukabil kenan leburan da baya bukatan salari a wata to in ba haka ba kawai dan dai ka yarda da su ka'ida a zuciyarka sai ka yarda da duk wani ibada da ake bata Allah ba rusasshiya ce kuma kana fatan rushewarta kuma kana bin hanyoyin da za ta rage adadin mabiyanta ko da dukiyarta ko da iliminta ko da dabaranka wannan shine la ilaha illallah ka tabbata amma wallahi ka faɗi la ilaha illallah so miliyan kace amma yan mashan a kyalin su gina abin nan yan an ba mu yancin gina masallaci su ma ba su dama su gina coci a garin ka kace haka baka san abin da kake ba kenan من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ما ليت وسره هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب wannan matashiyar magana babu tauhidi wa tafsir shahadati Allah ilallah sharhin ta karara shine abin da zai biyo baya na babuka wannan babu mai sirri su sarama ita ta da haka duk babukan da zamu biyo baya zai zama tafsirin la ilaha illallah ne kawai zamu yi tafsirin shahadati Allah ila Allah ne kawai za yi ta za a yi maganar tauhidi za a yi maganar wanda yazo da tauhidi shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi maganar kishiyar tauhidi shine ne shirka karamar ta da babbar ta duk abin da za a kulla baya babi ne babu kan duk za su zanto tafsirin tauhidi ne kawai fihi akbarul masaili a cikin wannan babi da muka karanta yanzu akwai wata mafi girman mas'ala wa ahammuha mafi mahimmancinta wa hiya tafsirut tauhidi mun fahimci tafsirin tauhidi kenan da ake nufin tauhidi sai ka ce me bijirewa dukkan abin da ba Allah ba da yarda da me da yarda da Allah an gane ku wa bayyana huma bi umurin wadiha malam ya bayyana tafsirin tauhidi ko tafsirin shahadata lalla da al'amurra waɗanda suke na sarari min ha daga ciki akwai ayatul isra ayan nan da cikin suratul isra'i ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab bayyana fiha ar-radd 'ala al wanda a wannan aya akwai mayar da martani kan mushrikai allazina yad'una salihina waɗanda suke kiran salihan bayi fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a ciki kamar akwai abin da ke nuna kiran salihan bayi din nan shi ma babban shirka ne daidai da kiran lata da uzza ne ba wai dan wannan salihin bawan yana daidai da lata da uzza ba a'a sai dan aikin da kai ake wa lata da uzza irin sa ne kai wannan salihin bawa aikin muka kalla ba wanda kai wa aikin ba yanzu lati da wazza ka bautata mata kuma eh, wanda ya bautata musu zai samu zunubi za a yi masa zai shiga wuta shin kawai dan kasancewar talata ko dan kasancewar ta uzza kadai a'a sai dan kasancewar abin da kai mata na bauta baya cancanta aiwa kowa taiwa sai Allah to haka idan ka bauta wani salihin bawa za a ce kaya kuskure kuma za ka dawo cikin wuta ba wai dan wannan salihin bawan ba sai dan irin nau'in abin da kai masa baya tantanta aiwa kowa sai wa sai Allah kun yi tarayya kai da mai bautar lati da wuta ba dan abin da kuke bautawa ya zama iri ɗaya ba sai dan kawai abin da kuke na bauta ɗin ba wanda yake cancanta a yi masa a duniya sai wa sai Allah kun fahimci matsalar da kyau wa minha haka kuma daga cikin abin da zamu fahimta a wannan babi akwai ayatu bara'a ayan nan ta cikin suratu bara'a shine ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ita ce suratu tauba bayyana fiha anna ahlul kitabi ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a ciki an bayyana mana cewa ahlul kitabi sun riki malaman su sun riki masu ibadar su a matsayin arbaban ababan bauta min dunillahi suka kyale Allah wato kaga kalmar arbab jam'i ne na rabbu wato galibi rabbu ma'anarsa tana daukan mai halitta bayan yayi halitta kuma ya kula da halitta da haka su zama ake cewa man rabbus samawati saba'i wani ne rabbus samawati ma'ana mahalicin as-samawati guda bakwai din nan mahalicin al'arshil azim ma'ana wanda ya halitta su ke kulawa da su yadda Allah ya halitta sama sai yake kulawa da ita wa yumtiku samaa an taqa alal ardi illa bi idni yana rike da sama dan ka ta fado kaga halittar daban kuma kulawa da ita ne daban ka kalle ta baka ganin canji ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم فرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيد wannan rabbu kenan ya halitta ya kula da halitta to amma wani lokacin akan kawo rabbu kuma ana nufin abin abin bauta saboda yahudu da nasara ba su riki malaman a matsayin cewa arbab rabbu wai ma'ana malaman suna iya halitta kuma su kula da halitta cikin kafirai ba wanda ya dauka haka ko wanda suka bautawa a lata da Wuta ba su dauka lata da Wuta suna iya halitta suna kacewa suna rayawa ko suna arsawa ba inda zaka tambaye su waya halitta sama da za su ce ne Allah she kalmar rabbu kenan sun rike su a matsayin mai ababen bauta ba wai sun rike su a matsayin masu halitta ba dan kada wani ya rikitar da kawai lokaci ya ce maka ai rabbu ana amfani da ta wajen halitta yanzu yahudu suna iya itikadin cewa malamansu su suka halitta duniya su suke alta duniya ba sa yi tuka da haka to ya qur'ani ya faɗa abin da ba shi ne laifin su ba sai ka ce ai rabu din yana daukar nan halitta kuma yana daukar nan ne mai bauta shi yasa wani balarabin kauye yana da sa yana zuwa ya bauta masa wata rana sai ya zo sai ya samu karnuka sun yi fada a kansa sun ture gunkin ya tuntsura sun yi fitsari a kansa sun sai zai ce a rabbun yabulu sulubanu bi rasihi laqad zalla man balat alaihi sa'alim yanzu wannan Allah ne dila ya zo ya masa fitsari a ka kai duk wanda dila ya masa fitsari a ka ya zama gaskantacce bai kamata ya zama Allah ba to kaga anan gurin yace yana nufin al-ma'bud wannan ke nuna kalmar rabbu ana amfani da ta dan al duk da cewa asalin ma'anarta ne wanda ta furin jayi a qur'ani shine mai arrabu rabbu al-khaliq kun fahimta ku ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an yabudu ilahan wahidan ya bayyana mana a ciki cewa ba a umarce su da komai ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai ma anna tafsira allazi la iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyati tare da nuna mana cewa tafsirin ayar wanda ba rikitarwa a kansa tana nuni ne dangane da yin da'a ga malamai ko yin da'a ga waɗansu masu ibada fil ma'asiyati yi musu da'a cikin sako malami ya fatawa kan sako a bishi ya fatawa kan kuskure a bishi an san kuskure ya gina la du'a ahum iyahu ba wai roƙon shi akai ba ba wai ta aka yayi mun musiba kaza ba kawo mun alheri kaza ba da'ar da aka yi masa ita kanta ibada ce mai zaman kanta dan kar wani zo idan ka ce ya karki malamin ka a matsayin abin bauta yace ani bari ki ta a matsayin abin bauta ka taba ganin na yi masa sujada ka taba ganin na faɗa na masa sujada ka taba ganin na daga hannu sama na tashi roƙo na roƙe shi ai duk abin da ya shafe ni Allah zan kira wajen sai ka ce dakata wannan abin da ya rikitar da kashi rikitar da Adi bin Hatim din kafin ya musulunta yazo cewa annabi ai mu ba mu rike sa a matsayin ababen bauta ba annabi yake ce ba su halatta muku haram ba kun ba su haramta muku halal ba kun bi ce eh annabi ce tilka ibadatu wannan bauta kuke musu kun yi haka ina fatan kun fahimta da kyau ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار da kuma abinda annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa wa kafirai yace innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fastasna min al mabudina rabbuhu sai ya togace ubangijin sa min al mabudina daga cikin nau'in ababen da ake bautawa waɗanda yace ya barranta daga gare su sai ya togace ubangiji yace illa allazi fatarani to ka'idan al-istisna yakan zama al-istisna al-muttasil ko yakan zanto al-istisna al-munqati to nan da annabi ibrahim yace إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سيدي وندي هذا تيني تو وندي استثناء متصل لكم من قطع سوى دمي سيدي وندي bai ma tabbatar da musulunci abin da ta kai ko me kace mhm. kana nan mutanen annabi kai Allah su to me su to ba sai da Allah yo ai mai bautar kuma ka ya da Allah amma yana hada Allah da wani ne sabu da Jahl ya da fa idza rakibu fi dhikri da'u Allah wala ma najahu ila al-barri lahu ni da Allah bi dhikri ha yarda da Allah kadai ba shi ake so ba kada ka ci ka yarda da shi sannan sai gabe ka kada ta ci su sun yi da shi amma ba kada ta kun fahimta da kyau yarda da shi kadai zai wadatar sai tare da me kada ta shi annabi Ibrahim ya zo ya samu mutanansa su bauta wa rana su bauta wa wata su bauta wa Allah duk sun takura sai ya zo yake so ya nuna shin zan bautawa dole da ko dai ya yi tarayya da su cikin duk abin da suke bautawa ko ya zaɓi ɗaya ya rufe sauran yanzu suna bautar Allah suna bautar rana suna bautar taurari suna bautar wata dukkan waɗannan da waɗansu ba su wasu ababu ne na bautar da suke bautawa wanne ne kai sai masa bautar sai ya ɗauki ɗaya ya ce na yi tarayya da ku wajen wannan sauran da na rufe inna ni bara'un mimma ta'budun ni na barranta daga duk abin da kuke bautawa duka sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya kaji halitta ta shine wa kaga ya rubuta sunan al-istisna ya nomi al-mutasil domin qa'ida fil istisna an yakuna muttasilan baka da awar munkasi ne sai kana da dalili an yadda akwai al-istisna al-muttasil akwai al-istisna al-munqati lakin al-asl fil istisna'i an yakuna muttasilan ولا يسار إلى الانقطاع إلا لدليل يوجب ذلك إلا لدليل يدل على ذلك أصلا الحديث الصحيح أدوك إنك تجد in kai da awar munqati ne ta ce me ya dalilin da ya saka ce mun yi daina zama munqati amma haka kawai sai inda dalili ka fahimta sai kuma ka fahimta yace sai wanda ya fatara ni ya kaki halitta ta fa innahu sayahdi fastasna min rabbih fastasna min al-ma'budin rabbahu wa zakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata Allah ya nuna mana wannan bara'a da Annabi Ibrahim yayi wa hadhihi al-muwalata da wannan kauna da ya nuna ga Allah shi kadai ya rushe sauran shi ya tafsiru shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah shine tafsirin shahadatu Allah ilaha illallah waja'alaha kalimatan baqiyatan Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan sai sun ya tsanto kalma daya fi asbi ashe kenan ka'idar musulunci dole min albara'a dole kuma min almuwala la budda min alwala'i wal bara' albara shine tabra'u min jami'i ma yu'budu min dunillah alwala tuwali Allah ta'ala wa tuwali awliya Allah ta'ala dole sai da bara'a da wala'i albara'u ka barranta daga dukkan dai kowa alwala'u kuma ka kaunaci Allah shi kadai sai wanda kaunarsa Allah ya yi izini ya kaunaci to kaga Allah ba zai izini da ayi shirka ba ku kafirci wala rida li ibadihi al-kufr inna Allah la ya'muru bil fahsha kaga kenan duk wanda zaka kaunata ya zanto kanta barkin da kai wannan shine shahadatu Allah la ilaha kuma yana daga cikin shahadatu tafsirin ta qauluhu ta'ala faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah kaga ita fa man yakfur bi tagut ma'ana la ilaha illa Allah wa yu'min billah ya zama illa Allah dan la ilaha kunna illa Allah man yakfur bi tagut la ilaha wa yu'min billah illa Allah duk wannan tafsirin la ilaha illa Allah ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم daga cikin ayar mun fahimci tafsirin ayar nan ta cikin suratul baqara wadda ta shafi kafare waɗanda Allah ya ce a ƙarshe wa ma hum bi khariji minan nar in sun shiga wuta ba dama su fita san san zakara annahum yuhibbuna an dadahum ka hubbillah ya faɗi laifin su kafin ya faɗi wannan sakamakon laifin nasu shine suna son kishiyoyin da suka jingina ma Allah ka hubbillah kamar irin san da ake ma Allah shi fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman wato gashi suna son Allah so so mai girma walam yudkhilhum fil islami amma hakan bai sa sun zama musulmi ba fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah to ta yaya wanda yake son kinkiyar sama da son Allah ma'ana su yanzu suna son Allah ba ba sa amma me yasa suka zanto mushrikai kuma a ƙarshe aka ce wa ma mahum bisarri ne min nar saboda sun daidaita sun da suke wa Allah daidai da sun da suke wa wannan kishiyoyi da suka samu kishiyoyin nan ko cikin mala'iku ne ko cikin annabawa ne ko cikin waliyai ne ko ma menene ka sa kishiya ga Allah an fahimta ko ka kaunace shi daidai irin kaunar da ake ma Allah to ya zama mai ya zama bauta wannan nau'in kenan to a wannan lokacin wannan kadai ya mayar da su sun zama ba musulmi ba to ina ga wanda ya dauki kishiyar Allah din ya so shi ma sama da yadda yake san Allah kaga wannan min babu aula kenan kaga min babu aula kenan shine fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda ina ga wanda shi ba ma ya san kowa sai wannan guncin nashi bai ma damu da Allah ba illa nidda wahdahu sai kishar Allah din kadai wa lam yuhibba Allah ba ma ruwan shi da Allah ne wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi mun fahimci fadin annabi man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah mun fahimci wannan hadisin wa hadha min azmi ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan yana cikin mafi girman abin da ke bayyana ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mali ba a mayar da furki da kalmar shahada kadai ya zanto zai kiyaye dukiyar mutum da jininsa ba bal wala ma'rifatu ma'anaha ma lafziha kai ko ka san ma'anarta tare da furta lafazin wannan kadai bai mayar da mutum ya zanto a kare jininsa da dukiyarsa ba bal walal ikraru zalika ko kai ikrari da zuci dadi akan sanin ma'anarta da furtata baya wadatarwa bal wala kaunuhu la yad'u ila Allah wa da la kalahu kai ko da mutum ya hada da cewa baya bauta kowa sai Allah shi kadai wannan kadai ba zai wadatar ba bal la yahrumu maluhu wa damuhu bari dukiyarsa da jininsa ba sa haramta hatta yuzifa ila zalika har sai ya kara akan abin da muka ambata a baya ya kara da me al kufra bima yu'badu min dunillah ya kafirce duk abin da ake bauta wa Allah amma ya san kalmar shahada ya san ma'anarta ya yi furuci da ita ya kudure a zuci ya yi aiki baya bauta kowa sai Allah amma ya da mai yahudanci yahudanci ya yadda mai kiristanci ya kiristanci ya yadda mai shirka ya shirka mai bori ya bori kar a mata kowa kyale kowa ya harkokinsa har yanzu bai zama musulmi ba har yanzu ba da saura fa a ga aikin aiki ne to saboda haka ko bukatar karantarwa jaja wur wallahi ga mutane wajen karantarwa kuma dole sai mutum ya wahala kuma dole sai mutum ya yi amfani da kyakkyawan lafazi don kusanto da wannan sakon zuwa ga al'umma su fahimci duk matsalolin da muke ciki a yau na rayuwa ko na musulunci ya gamu da halin kakanuka yi sakamakon rabancin yayansa wallahi rashin fahimtar kyakkyawan tauhidi in ka tsaya ka yi tsaya tsayin daka ka yan uwanka ka kannanka ka isar musu da wannan sakon suke musu kyakkyawan fahimta wallahi za duk waɗansu matsaloli za mu iya warware su amma matukar ba mu fahimci wannan ba za mu iya warware kowace matsala ba ko ba za a ba ma za a dama da mu ba ba za a kirga da mu ba cikin al'umma sai ya zanto kawai muna ala hakimul umma wato a gefe muke ba wanda zai tambaye mu kafin a yanke wani abu ko a zartar da wani abu don ba mu kai wannan matsayin da za a tambaye mu ko a tuntube mu ba la ikraha fi din ba za ta taba zama akan wannan ba kalmar la ikraha fi din abin da take nunawa wajen shiga addini ba a tilasta mutum ya shiga amma rashin tilasta shi shiga shi ke nuna cewa ka yarda da nashi ai da ma'anar daban-daban ke to ba a tilasta shi ya shiga wato za a bashi zaɓi ko ya bada jizya ko ya shiga musulunci ai dole ya daidai kawo jizya in ba haka bai yi musulunci yi musulunci in ba haka ba kawo jizya shine ma'anar la ikraha fi din kenan akwai zaɓi? duk abin da yake akwai zaɓi za a tilasta mutum cewa dole ɗaya sai ya zaɓi mai ɗaya cikin biyan shine ma'anin la kira amma ba wai ana nufin a kyale kowa ya arnatin sa ba dole ya mutunci ko ya bada jizya shine magana waɗansu ma malaman suka ce ma'anar la kira fi din shine ba a tilasta mutum akan addini ma'ana da zabi ne in kawai tilasta mutum aka yi fita kalmar shahada bai yadda ma'anar ba zuciya shiga musulunci bai shiga ba shine abin nufi amma ba wai wannan na nufin kyale kowa ya harkar gaban sa dole sai fa mun yadda duk abin da ake bauta kishiyar Allah kiristanci shirme ne yahudanci shirme ne ko mu yi da'awar haka a gane haka a cikin ayyukan mu ne da gobe amma wallahi matukar muna cewa yancin addini kowa da kowa to wallahi ba mu san abin da muke ba bambancin addini kasa daya al'umma daya wallahi mu san abin da muke arne ko a Kano ya tashi sunan shi arne kawai dan ya tashi a Kano ba mai yadda shi da wadan uwan mu ina na matsayin bakin sa. musulmi ko akwa ibon ya tashi sunansa musulmi kuma dan uwanmu zaman sa akwa ibon baya cire masa musuluncin sa wannan shine magana ba za a taba yiwa ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya duk zama ɗaya duk wanda suka bada kariya suke to za a zo a ce tarihin kasar menene ne adadin kabilanta a ce akwai adadin kabila kaza da kaza da kaza da kaza me adadin addinai sai a ce number one addini a kasar shine kaza su suka fi yawa sannan mai bi masa ya aka kuma suka zama kasa daya al'umma ta kasa ɗaya ce amma al'umma barkatai to haka ya kamata su faɗa ƙasa ɗaya al'umma barkatai addinin ba zai zama ɗaya ba ba za mu taɓa yadda musulunci a cire shi da wani addini gurgun addini ɗaya suke ba kuma ba za mu taɓa yadda ba addini ingantacce wanda ba musulunci ba inna dina inda Allah islam wa man islam dinan da mun fil min al sai a ko kuma kasa da al'umma ɗaya hatta yudhifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah fa in shakka in har ya tsaya yana shakka cewa kiristanci da yahudanci da addinin gargajiya daidai ne ko ba daidai bane au tawaqqafa ko ya tawaqqufi yace ito shi dai bazan ce ba daidai ne bazan ce ba daidai bane ba mala ce lam harum maluhu wala damu yanzu wannan jinin sa da dukiyarsa duk ba su zama haramun ba tunda bai zama musulmi ba sai ko in ya zama musulmi jinin sa da dukiyarsa za su haramta bayanaha min mas'alatin ma a azamaha kai mamakin wannan mas'ala me kai ta girma wa ajallaha kai mamakin buwayarta wa ya lahu bayanin ma awdahu kai mamakin wannan bayani me ya fito da shi fili bayanin daga bakin annabi ke cikin sahihi muslim man qala la ilaha illallah ya tsaya anan wa kafara bima yu'badu min dunillah sai ce haruma maluku wa damu wa hisabu ala Allah ai kaga wannan dai yana cikin sharti man la ilaha illallah sharti ne wa haruma ah, wa kafara بما yu'badu من دون الله هذا معطوف على على الشرط والمعطوف على الشرط شرط haruma maluhu wa damuhu hadha jawabu sharti dole sai da wannan gaba wa hujjatu ma aqta'aha ka kalli wannan hujja me yake yanka yanke bayani dal munazi ga dukkan wani mai san wato yayi jayayya to a takaice wannan shine karshen wannan babu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba murada wannan muke kuskure Allah shi ya kamar abinda wani yake cewa kamar a satin da ya wuce an ce akwai dan karin bayani babin da ya wuce ko cikin dan sai dan karin bayani ya shafi hadisin mu'az ne da annabi sallallahu alaihi tura shi kasar yaman hadisin abdullahi dan abbas kenan ko yace idan ka je ka kira su kalmar shahada in sun ansa maka ka kira su zuwa ga sallah in sun ansa maka zakka sai tsaya anan kamar ba a kawo wato ainihin azumi da kuma aikin hajji wanda rukunan musulunci ne to malamai sun yi ta bada ansoshi daban-daban dangane da wannan rashin kawo waɗannan sauran al'amuran a cikin hadisi waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita ne a wannan lokacin kan ababen da ake iya yakar mutum a kai idan bai yi ba ana iya yakar mutum kan kalmar shahada ana yakar mutum akan sallah kuma ana yakar mutane taron jama'a akan zakka in sun ki fitarwa ya halatta a yake su kamar da Abubakar ya yake waɗansu mutane ba dan sun yi ridda ba sai dan sun ce su ba za su bayar da zakka ba kuma suka kafa hujja da aya suka ce Allah ce kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi wannan ayar da annabi take aka ce ka karɓo wani abu na dukiyar su a matsayin sadaka ma'ana zakka kenan wanda zaka tsarkake su da ita sai suka ce annabi ne aka ce ya karba yanzu babu ayar ta kauce ta daina aiki sai da Abubakar ya yake su to kaga kamar an takaita ne akan ababen da ake iya yakar mutum akai kalmar shahada sallah zakka amma yakar mutum akan azumi ko yakar mutum akan haji wannan akwai khilafa kan wannan sauransu saboda haka ba wai dan sauran ba kalmar shahada bane ba waɗansu malaman kuma suka ce a'a a wannan lokaci ba a shar'anta azumi da aikin haji ba dan haka sai aka tsaita kan waɗannan ababen dan shar'anta aikin haji ya zo karshe karshe ne ba cikin farko farko ba to waɗansu kuma suka bayar da waɗansu ansoshin daban-daban dangane da rikin sa waɗancan abin nan din sauransu na jin kila wannan shine dan bayanin dai da na halarci da su kila da kai mun bayani tun farkon darasin da sai mu abin nan Allah Allah wannan kuma yake cewa mutanen da suke kan addinin gargajiya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma suka mutu a kai akan haka yaya za su tashi ranar tashin kiyama za su tashi a matsayin mushrikai ya a kai su wuta a jefar su ba wani cewa ai ba turo musu annabi ba a haka za su tashi hmm? a hadal fatra'i eh? za su tashi a matsayin mushrikai kuma a jefa su a wuta ya yi ba bambanci a lokacin an turo annabi ba a turo shi ba matukar ba a turo shi ba farkon jahiliya da suke da karshe karshen duk abu ɗaya ne in mutum ya yi mutu yana musulmi a wancan lokacin zai tashi cikin yan aljanna in kuma ya yi mutu yana kafirin zai tashi cikin karshe shi ne magana kawai amma ayar wa makon namu azubi na hatta na ba'asa rasula wannan ba ta magana akan ahadul fatara tana magana akan al'azab a nan gurin ba wai azabul ba azabul akhirah bane azaba ce ta duniya wa ma kunna mu'azzibina a ta ba ma saukar da azaba a gari mu rusa garin hatta na ba sa rasula sai mun turo da manzo in sun kiji sai a shafe garin adawa ba a turo musu da azaba ba sai da aka turo da hudu suka ke yarda da shi mudawa ba a turo da azaba ba sai da aka turo da annabi alaihi wasallam kafirce masa haka mutanen madaina haka mutanen ah, dukkan annabawa kun fahimta da kyau shine ma'anar wa ma kunna ma'azilina domin azaba iri biyu ce akwai al'azabul dunyawi akwai al'azabul ukhrawi azabar duniya ko azabar lahira to wannan aya ta cikin suratul isra'i tana magana akan azabar duniya a duniyance ba ma yin azaba sai mun turo da manzo kamar yadda a duniyance ba ma sa a yaƙi mutane sai an isar musu da saƙon da manzo zo da shi in sun kidda sannan a yaƙe su ga ya kasu da hannu azaba ce saukar da azaba daga sama ta kifar da su azaba ce to duk guda biyun ba a yi sai an isar da musulunci mutane su kiyar shi ne abin da a yi cikin wa ma kunna mu'azzibina hatta naba asar su to to me kenan yanzu ba ba da rusul bane mutanen suke da haliya kafin turo annabi Muhammad kafin sun suke ba da rusul ne ko kamar rusul ne ba manzanni sun wuce ba to ne da take da rusul su ba da rusul ne ai ba da rusul ne in ba haka abin da ke nuna eh, eh, dan wudan su dan wuta ne dan aljinnu dan aljinnu ne akwai dalilai wannan kawai jumla ce a dangule amma ka dan daga cikin misalin da zaka buga shi ne ya zaka yi da amuru bin al farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin jahiliya awwalu man sayyiba sawa'id shine farkon wanda ya fara tamfi a cikin cewa a tadabba kada kar a tadabba kamar da alwasila da ham da menene da menene ma Allah min bahiratun wala sa'ibatin wala farkon wanda ya fara shi ne wannan annabi ce na ganci na jan karan hancin sa a cikin wuta kuma a jahiliyar yake an turo su musu da manzo ba su ba to amma ga shi annabi da mutane kuma ya zaka yi da warakata ibnu nawfal kafin a turo annabi ya fara wazi ya yadda ta shi yana cewa ina ma ina nan lokacin da za a turo ka manzo ina ma ina nan lokacin da mutanen ka za su fitar da kai da na taimake ka a zo musulmi amma lokacin da ya zo ya masa wazi saboda haka mutanen jahiliya suna nan duk wanda ya mutu a jahiliya musulunci ya zama musulmi wanda ya mutu kuma kafirci ya zama ai abin da ke nuna akwai musulunci rabi da rabi sun da ko a cikin waƙoƙin zaka suna ba ga wannan zuhair mina fi wa mahma yaktubillahu ya'lamu duk yadda ka so ka koya abu ubangiji ya riga ya sani yake cewa kar ku yadda ku za ku koya Allah abin da ke cikin zuciyar ga kuma ɗayan su da yana cewa wa idzal maniyatu an shabat azfaraha albaytu kullu tamimatin la tanfa'u yace in dai musiba ta bude baki ta dirka koka to ya ba ta da wani amfani sai ka sallah ba albaytu kullu tamimatin la tanfa'u ga wannan zabi ibn harb al-burjumi wanda ke cewa man yaku amsa bil madinati rahalahu fa inni wa qayyarun biha la gharib wa ma zajiratu at-tayr tudni min al-fata najahan wa la arraytihin yaqib wa rubba umuri la tadiru ka dayrata al-qalb min maqtatihinna wajib ولا خير في من لا يوصل نفسه على نائبات الدهر حين تدين sun yadda da jahiliyar sun cewa ko Allah sun yadda Allah ke kashewa shi ke rayawa sun akwai wanda suke fuska musu sun da a gabar da kaisa ma duk tsaye da da dan shi jarabawa yayi eh, dai ya zo gunki gunki ya fita bai ya dawo gunki gunki bai to sai aka zo aka kashe babansa lokacin da ake sai matan farauta ne mai da su marubuta yana zaune wajen yan farauta su an je an kamo farauta cikin naman farauta da giya ana ɗiba ana sha da aka ba shi labarin ai abokanan hamayyar babansa sun kashe shi tunda babansa sarki ne sun kashe babansa don saboda haka bai ga ta zama ba sai ce to aiki ya samu sabo kenan yace al yawma kamrun wa gadan amrun jiya kan yau an fara sha da haka ba za a daina ba za a ci gaba da sha amma gobe a nan tsiyar take <laughs> gobe akwai labari ya tashi sai dai irin wannan al'azlam masu amfani da irin neman sa'an nan na jahiliya wanda zaka samu kibau guda uku ɗaya daga cikin an rubuta amaran ne rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma ba kuma sai ka sa su cikin kwarin su sai ka yi da baya da baya ka ɗauko ɗaya idan ka ɗauko wanda aka ce amaran ne rabbi sai ka tafi a kusa ka ɗauko wanda aka ce na hani rabbi ba sa a baraka su zai yanzu sai je neman sa'a tun da zaki yaƙi don ɗaukar fansan babansa duk lokacin da ya mika hannu sai ɗauko dauko na hanirar duk lokacin da ya mika hannu sai ya ce na hanirar ba duk da ah, na hanirar bi wato ubangiji Allah dama ana za yi su ne kuma da kusa da gunki su wannan abin nan sai da kiga tare ya sare gunki yace dan ba ubanka aka ce sai ta to <laughs> ga suna da abubuwan da za su sa su ke da gumaka amma suka yi da su hankalin su ya da su ke da gumaka saboda haka ba wani uzuri shi yasa abin nan malamai da dama suka ce gaba ɗaya ahalul fatara suna nan a matsayin su na cewa yan wuta ne mutukar sun mutu na kama dan itlaqin da Allah ya cikin Qur'ani baya da tafsir innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milkul ardi wa ma lahum min nasirin abin innal ladina kafaru lan tughni duk inda aka kawo innal kafaru kaza za ka cewa ya gaskata kan wannan domin innal ladina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ce min sayyidul umum wanda siga daga cikin sayyidul ba baka da awarta sai sai da hujja dai wallahu alam kila nan gaba a samu a yanzu da kace ne? na babu da ke wannan ke cewa me yayin karin bayani akan ruhban ai na ce ruhban jam'i ne na me rahib idan an ce rahib shine mai yawan bauta ana magana akan yawan bauta kadai kila ta iya bautan nan ta daidai ce kila ta iya ta kuskure idan bauta an gina ta akan umarni na musamman daga Allah da manzansa ta zama bauta ta daidai in bauta an gina ta kan jahilci ga ba ta zama daidai ba kenan to dan haka su suna roduwa da mai bauta ko da mai bautan nan yana daidai ko ba daidai ba shine ar-ruhban an gane ku to wani lokacin irin wannan masu yawan ibadar dan ana ganin su kullun da tasbaha a wuya yana ganin su kullun a masallaci sai ma ya zanto cewa an mayar da shi malami duk fatawar da za a yi kuma za a iya masa ko da ya sani ko bai sani ba to galibi shi kuma sai ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba in a gurgudan imaninsa kawai kaza ya halatta to ya halatta in bai halatta ba kawai bai halatta to shine a can gaba a cikin ayar da Allah ke yana ne su abin nan inna kathira min al-ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saboda jahilcin su yake ga suka ba su malamai suna cikin sune suke su ko dan jahilci ne sa amma dukan su ba su da bangare an zari a wajen Allah in baka sani ba ka tambaye ka kawai baka sani ba wannan yake cewa yaya za ka fahimci cewa wane yana son wane kamar son Allah adama ba kai aka ce ka fahimta ba kai ka san abin da ke cikin zuciya soyayya ai a zuciya amma shi ake gargadi ya kyautata mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa a cikin zuciyarsa kai so wani irin san da yake wa Allah dai in ya so wani da yake san Allah ga yadda hukunci yake amma kai a zahiri ba za ka iya sani ba sai in shine yayi bayani in shine yayi bayani kaga ya baka labarin abin da ke cikin zuciyarsa kenan sai ka mu'amalance shi da abin da ya faɗa amma ba shi ya faɗa ba za ka iya ganowa ba tunda abin ne wanda yake a cikin zuciya wannan ba tambaya ba ce yake yana magana ne dangane da lokacin da aka sa salar juma'a ya yi kasa da yawa ya kamata a dawo da shi wannan kaga ba ne ne na tsara wannan lokacin ne ba faɗa ma aka yi na fara. su kuma wanda aka sa nauyin tsara lokacin sun yi tunanin cewa idan aka ce za a fara hudu ba kamar karfe daya akwai ma'aikata wanda su kuma galibi ba sa baro ofisoshi su kawo masallaci sai daidai to za ka kubutar musu da hudu ba za su same ta ba to duk da haka dai zan aika da takardar ka zuwa ga wurin da abin ya shafa duk da cewa a ɗazuma ina jin sun samu waɗanda suka je suka same su a kan shawarwarin cewa suna ganin ɗaya da rabi kamar ya yi ƙasa da yawa Allah kalle a fara hudu ba ko da ɗaya da ko da ba fara ɗaya daidai ba ko da minti goma ko da fata suna nan akan waɗannan shawarwarin abinda suka yanke kuma za ku sake jin sanarwa kafin juma'a da insha Allah Allah ya ba mu ikon haka dai. assalamu alaikum